Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Allah cikin rahamar shi ya sake kawo mu watan Zulhijja, wato watan layya ta bakin Malam Bahaushe. Shirin namu na yau a kan halala da garaɓasar da ke cikin kwanaki goman harko ne na wannan wata na Zulhijja da kuma ayyukan da ake so a shagaltu da su. Za ku ji cikakken bayani da ma bayanan wasu game da yadda suke shirin ribatar waɗannan kwanaki goma. Kai ka ce a goma farko wata na zulhijja, kai ka ce ibada a cikin yinin su tafi duk yinin da ba su ba. Ni na faɗa ba, magana ta manzon Allah na jaddada, sallallahu alaihi wasallam. Da yake yau Juma'a bari mu fara da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga editan jaridar Salihu Makera. To babban labarinmu na yau mai kanu yadda jami'an tsaro na DSS suka ceto almajira 21 daga coci a Jos. almajira da aka sato daga Gombe aka zo aka ajiye su a coci wajen wata takwas kafin ɗaya daga ciki ya tsallaka garu ya fallasa halin da suke ciki. Kai kuma labarinmu na biyu na yadda aka tilasta wa tsohon babban jojin Najeriya ya murabus. sun an karanta za a gaba da ciki kuma an yi bayani kan sabon babban jojin najeriya mai shari'a tajudin arewula da kuma bayanan da yi a bayan an rantsar da shi kai kuma labarinmu na garin sabo shagamo garin da al'ummar hausa suka kafa shi sama da shekaru da suka gabata a tsakiyar yarbawa sai kuma isaac ezekiel mutumin da ake zargi da kwakulle idanun almajiri a jihar bauchi ya shiga hannu akwai kuma kasuwar tela da ke ja taraba wanda aka ce a duk ranar kasuwar ana iya sai da shanu kimanin dubu uku sai kuma labarin da ke cewa yau za a kaddamar da tarjama alkur'ani mai girma a harshen ibo sai kuma kwace ƙauyuka talatin da 'yan bindiga suka yi a jihar zamfara idan muka liya kasashen waje kuma akwai alwashin da kungiyar tarayyar turai ta yi na ci gaba da tallafawa ukraine a yakin ta da rasha da kuma mutuwar mutum ashirin a gidan rawa a afirka ta kudu da tsantar gawakin 'yan shirani 46 cikin tirela a amurka da kuma harbe mutum takwas a wajen raɗin suna a burkina faso da 'yan ta'adda suka yi sai kuma fusatar da tarayyar afirka ta yi kan mutuwar 'yan shiranin afirka a gabar tekun Maroko. labarin alajabi kuma an yi yadda bikin wanda ta auri kanta ya gudana shine babban labarinmu na wannan shafin sai kuma mai gyaran farce da ta shafe shekara sama ma da talatin bata yanke farshen ta ba ita kuma a bangaren wasanni kuma a karan farko kungiyar kwallon kafa ta riba United ta samu lashe gasar Premier ta Najeriya ana saura a kara wasan da wasa hudu wato neman fara zama turawa kenan sai kuma tallafin naira miliyan ɗari da Ahmad Musa ya raba wa zaurawa da marasa galihu da wasu kungiyoyi a jihar Plateau. Duk wani aiki da zaki na ibada, wanda ya alkhairi soyuwa wurin Allah babu kamar wanda za a yi su cikin ranaku guda goman farko na zalhijja. To kahin mu ji halala daga rabasar kwanaki goman farkon watan Zulhijja da kuma ayyukan ibadar da ake so a yi ga wasu matasa da bayanin yadda suke shirin ribatar waɗannan ranaku goma na farko. Ina fata ina addu'a insha Allah za shagaltu da al'amura na ibada musamman tasbihi domin falalar tasbihi da kuma addu'o'i na akan kaina da al'umma da kuma ƙasata. A wannan goman farko na watan Zulhijja wanda muke ciki Abin da zan shagaltu da shi shine abin da ya shafi karatun Alkur'ani mai girma da sadaka da kuma sauran ibadu waɗanda suke na yau da gobe, musamman na filfilu da ake yi da dare da bayan salloli. Indai in na samu dama ina roƙon ubangiji ya sare min kyawawan ayyuka in yawan kyawawan ayyuka a cikin wa'annan kwanaki goma na watan zulhijja kamar yawan karatun alkur'ani da yawan zikiri da yawan tunafulfuli in na samu dama zan ƙara da Ziyarta 'yan uwana da kamar su ciyarwa da sadaka sada zumunci yana da matuƙar falala a cikin wannan kwanaki farkon goma ga zulhijja. muna fata insha Allah za mu shagaltu da ibada da cika fadallanmu halattar sallah da wuri sallah cikin jam'i da kuma kokarin a tashi da dare a ibada don kiyamar lairi da yin addu'o'i na neman dacewa ga rabauta duniya da lahira muna kuma sa ran insha Allah mu sa ƙasar mu a cikin addu'a da neman wannan sallar da zamu yi Allah ya sare mana ya ba mu yadda zamu yi ya kuma amshi ibadojin Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin mu na sada zumunta a facebook.com/aminiya_trust ko a twitter.com/aminiya_trust. ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90. da ɗigo ɗaya. Kwanaki guda goma nasa na farko, ni ya kamata musulmi za mu lazumta. In kana Rasulullahi ya suma tisi a hijja. Fassara mani. ya kasance yana azumi ɗai ɗai ɗai har guda tara, tun daga ranar farko har zuwa tara. a cikin watan zulhaj baya makara. Yanzu ga bayani kan halala daga rabasar da ke cikin kwanaki goma farko na watan zulhijja da kuma ayyukan da ake so a shagaltu da su. Wanda ya mana bayani shine Farfesa Ahmad Bello Dogarawa na sashen ilimin lissahin kuɗi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma malamin addini. Babu shakka a uh, kwanaki goma na farkon watan Zulhijja na da falala da daraja da matsayi irin wanda babu wasu kwanaki a duniya gaba ɗaya da suke da shi. Za mu iya fahimtar haka ta hanyoyi guda biyu ko uku. Na farko abin da Allah ya faɗi a cikin Alkur'ani game da waɗannan kwanaki. Sannan na biyu abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana game da falala da matsayinsu. Idan mun ɗauki a cikin Alkur'ani a cikin suratul hajji aya ta 28 suratul hajji ita ce sura ta 22 a jerin Alkur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana game da aikin hajji kuma ya umarci mahajjata da su wato ambaci sunansa wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil an'am Allah ta'ala ya ce kuma su ambaci sunan Allah a cikin kwanaki sanannu wasu sanannun kwanaki saboda arzata su da Allah ta'ala ya yi na daga dabbobi na ni'ima al Imamul al-Bukhari ya ruwaito cewa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya ce ayyamin ma'alumat da Allah ya faɗi a waɗannan aya wannan aya wato kwanaki sanannu su ne kwana goma na farkon watan Zulhijja. Hakanan ya zo a cikin suratul fajiri wal fajiri Allah ya rantsuwa da fitan alfijir ko lokacin fitan alfijir sai ce walayalin ashir da kuma darare goma. Waɗannan darare goma da Allah ya rantsuwa da su ibn kasir a cikin tafsirinsa ya rawaito cewa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce su ne darare goma na farkon watan zulhijja to kin ga waɗannan ayoyi guda biyu a suratul hajji da suratul fajri suna nuna matsayin waɗannan kwanaki ɗin wannan a cikin alkur'ani kenan in muka koma cikin hadisai akwai hadisai rututu dangane da falala da matsayin waɗannan kwanaki goma na farko a cikin watan zulhijja mm. misali manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da fifikon waɗannan ranaku a kan sauran ranaku na duniya baki ɗaya. Ah, daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu ayyami duniya ayyamul ashiri mafi falalan ranakun duniya su ne ranakun goma na farkon watan zulhijja. Hmm. Musamman da yake a cikin waɗannan kwanaki goma farko hajja akwai ranan arfa. Wannan kuma rana ta arfa babu wata rana da Allah ya fi ‘yanta bayansa daga wuta kamar wannan rana ɗin. To kuma wannan rana tana cikin goman farko. Haka nan a cikin goman nan na farko akwai ranar goma ga wata wato ranar sallah babba kenan washe garin arfa ran da ake jifan jamra ga mahajjata. To kuma wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce babu wata rana mafi girma a wajen Allah kamar wannan rana ɗin. to kuma duk suna cikin goman farko ne na wannan wata na zulhijja yaya mutane za su yi su ci moriyar waɗannan kwanaki goma su dace da halalar da ke cikin waɗannan kwanaki goma waɗanne irin ayyuka mutane za su yi To, na farko ma iya cewa akwai ayyuka mabambanta waɗanda Sosi, na hadisi na annabi sallallahu alaihi suka ambata kai tsaye. Sannan na biyu akwai kuma waɗansu ayyuka waɗanda suke na yau da kullum ne a kowane lokaci ma dama ana yi amma in mutum ya mai da himma wajen ƙara aikata su a cikin wannan lokaci da muke ciki to zai fi ƙara samun lada idan mun ɗauko ayyukan da suke sanannu ayyanannu abu na farko shine akwai azumin arfa azumin arfa ana yin sa ranar tara ga wata wato ran da ake tsayuwan arfa a saudi arabia ga waɗanda suka samu tafiya aikin haji waɗanda ba su je aikin haji ba to sai su yi azumi na arfa domin hadisi ya zo wanda al'imamu ibn maja ya ruwaito daga katada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wanda ya azumci ranar arfa za a gafarta masa zunuban shekara da ta wuce da wacce za ta zo shekara biyu kenan ake samun gafara a dalilin yin azumin ranar arfa abu na biyu shine yin azumi a cikin kwanaki takwas na farkon watan zulhijja kafin ranar arfa Yin azumi tun daga ɗaya ga wata har takwas ga wata yana daga cikin ayyukan alkhairi, saboda azumi Allah ya keɓantar wa kansa azumi. A cikin wani hadisi kudusi manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce Allah ta'ala ya ce duk wani aiki da bawa da ɗan adam zai yi yana ma kansa ne banda azumi azumi na wani ni ne zan saka to ashe azumi na daga cikin mafi girman ayyuka to mutum ya yi azumi a farkon wannan watan tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu ranakun da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da aikin alkhairi cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ashe mutum ya dage ya azumi ya raya waɗannan kwanakin da azumi gwargwadon iko in ɗaya ya samu in biyu in duka ya iya yi a jere ko a rarrabe to wannan alkhairi ne an so mutum ya yawaita kabbar bari yana faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu nau'o'in ibada kowane iri wanda yake masu wato duk wata ibada duk wani aikin alkhairi kamar ziyara sada zumunci taimakawa marayu ɗaukan nauyin matan da ba su da mazaje da sauran abubuwa na alkhairi kyautawa makwabta yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni da kyakkyawa da hani da mummuna duk wani aiki na ibada aiki na alkhairi wanda Allah yake so ya yadda da shi to yana da kyau a yawaita shi a cikin wannan wata kyautatawa iyaye ba da sadaka wanda yake kila lokacin fitar da zakkansa ne yanzu ya fitar da zakkar kyautata wa makwabta ai duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi wanda yake ko mara lafiya yana kwance rai ga hannun Allah zai iya wani abu a ciki in yana da wadata in dai ba ya kai gargaran mutuwa bane zai iya cewa dan ba wani wani abu a ba wasu wani kaza aika makwabta kaza duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi da za a iya yi ko da ba za a iya yin azumi ba to idan muka duba farfesa za mu ga matasa samari da 'yan mata za ka ga suna da kuɗin sayan wayoyi masu tsada. Kamar ba ruwansu da layya za su ce a'a ai tun da ba su da aure ba wajibi ba ne a kansu. To abin da nake ganin yana jawo wannan hajiya shine karancin ilimi da kuma rashin tambaya. Na farko dai mutane sun taso galibi ba a cika bayanai irin waɗannan ba dangane da abin da ya shafi abubuwan da mai aure da mara aure suka yi tarayya a kai. akwai abubuwan da masu aure suka keɓanta da waɗanda ba su da aure amma abubuwa na ibada mafi yawancinsu kashi casa'in da tara da ɗigo tara abin da ya shafi mai aure ya shafi mara aure hatta abin da ya shafi ukuba ai za mu ga cewa abin da ake mai aure shi ake mara aure sai dai ko akwai wuraren da shari'a ta bambanta a ce mai aure za a yi mishi ninki akan wanda ba mai aure ba ko kuma za a yi mishi wani abin shi ko mara aure a yi mishi wani abin da ba saboda haka duk wani matashi da yake da hali na ya sai dabban da zai yanka to wannan lallai ne yanzu akwai malamai fa manya waɗanda sun rayu duniya ta shaida malintansu amma Allah bai kaddara sun yi aure ba har suka rasu kuma sun rika layya kuma sun rika sauran abubuwa na ibada saboda haka ba sharaɗi ba ne sai mutum ya aure sannan ne zai yanka dabban layya ko mace ko namiji inda ya da wadata da hali to lallai ne ayi mutum yanzu ya sai waya ta naira dubu ɗari da ashirin ɗari da hamsin dubu ɗari biyu amma ragon naira dubu hamsin kai na dubu arba'in ma a yanzu ko arba'in da bai zai ma mutum layya. Kin ga wani nan goma na farkon zilhijja fallalarsa ta zarce dukkanin dararen karshen watan Ramadana. Godiya ga Allah mai rahama gurin bayi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.